Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan ana wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Juma'a tara ga watan Satumba shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. To da yau Juma'a Sarki Charles na uku na Burtaniya yake komawa London daga gidan sarauta na Balmora a Scotland inda mahaifiyarsa sarauniya Elizabeth ta rasu a jiya Alhamis. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na wuni cewa shi da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wata ziyarar bazata da suka kai a jiya Alhamis a birnin Kiev sun tattauna batutuwa da dama da suka hada da ayyana Rasha a matsayin kasar 'yan ta'adda. kana kungiyoyin kare hakkin bala'adama a kasar zambia sun yi kira ga gwamnatin kasar da ta yi alkawarin soke dokar batanci da suka ce ana amfani da ita wurin rufe bakin masu sokar shugaban kasar hakan da yake lima kanin labaran duniya kenan to al'ummar kananan hukumomin da ke kudancin jihar jigawan najeriya na neman hukumomi su kai musu dauki bayan da ambaliyar ruwa ta karya wasu gadoji da suka gurgunta harkokin tattalin arziki a yankunan gaskiya ba karamin istila'i ba ne mu kanmu 'yan kasuwa mun shiga cikin ha'ula inda mu taɓa shiga irin irinsa ba domin a kashi goma ɗaya ma ba ma ɗauka a gyara mana wannan hanyar bauchi jos adamawa mubi borno duk mu ne dole wannan hanyar ce za su bi A Najeriya har ila yau za a ji cewa hukumomin kasar sun ce suna nazarin sabbin matakan da za su ɗauka domin samun nasarar miƙa tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyari zuwa hukumar tsaro ta FBI a Amurka bayan da kotu ta kori karar da suka shigar. kamar yadda ka sani mu'amalar da ta danganci a dauki wani ɗan ƙasar najeriya zuwa wata ƙasa ko a ɗauki ɗan ƙasar najeriya daga wata ƙasa zuwa najeriya mu'amala ce wadda ke da nasaba da tsari na doka da shari'a Muna kuma tafa da shirin duniyar Amurka da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. a yau juma'a sarki charles na uku na birtaniya yake komawa london daga gidan sarauta na balmora a scotland inda mahaifiyarsa sarauniya elizabeth ta rasu a jiya alhamis charles mai shekaru 73 kuma sarki mafi tsufa da zai hau kargar mulki yana shirin gabatar da jawabi ta talabijin ga al'umman kasar a yau juma'a ta jimami jawabinsa na farko a matsayin shugaban kasa an kuma shirya a yau juma'a sarkin zai yi ganawan farko da prime minister liz truss a fadar buckingham elizabeth ta naɗa truss a sabon mukaminta na prime minister a ranar talata kwanaki biyu kacal kafin rasuwar sarauniyar da ta fi a kan karagar mulki a yau juma'a majalisar dokokin kasar na gudanar da wani zama na musamman don girmama sarauniyar truss da sauran ministoci kuma suna shirin halartar taron na tunawa da sarauniyar na ranar juma'a a cocin st paul's cathedral za a yi jana'izar elizabeth a cikin kwanaki masu zuwa a westminster abbey na london kuma za a ware wannan rana a matsayin ranar makoki ta ƙasa kuma ranar hutu shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na wuni cewa shi da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a wata ziyarar bazata da suka kai a alhamis a birnin kiev sun tattauna batutuwa da dama da suka hada da ayyana rasha a matsayin kasar 'yan ta'adda dole ne hakikanin shari'a ya dace da ainihin batu na zahiri a ko da yaushe kuma gaskiya ne cewa rasha ta zama babban tushen ta'addanci a duniya in ji zelensky dole ne duniya ta samu alama da babu tantama cewa ba za a gafarta wa ta'addancin rasha ba haka zalika a cikin jawabinsa na wuni zelensky ya ce fiye da murabba'in kilomita dubu na yankunan mu an 'yantar da su tun daga ranar 1 ga watan satumba shugaban ya ce ina godiya ga dukkan wanda ya bada gudunmuwa ga wannan nasara ina godiya ga sojoji da jami'an leƙen asiri da kuma masu ayyuka na musamman da suka cire tutar ukraine a cikin 'yan kwanakin nan babban jami'in diplomasiyya amurka ya sake tabbatar da kudirin shugaba joe biden na tallafa wa ukraine muddin ya dauki alkawari a halin da ake ce kuma amurka ta faɗa a jiya alhamis cewa tana shirin aika dala biliyan biyu da miliyan ɗari biyu na taimakon soja na dogon lokaci zuwa ukraine da wasu kasashen turai goma sha takwas da suke fuskantar barazanar hare-haren rasha da kuma wani dala miliyan ɗari shida da saba'in da biyar kai tsaye da gwamnatin kiev a wani sabon shiri na sayan kayan yaki da mamayen moscow labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyoyin kare hakkin bala'adama a ƙasar Zambia sun yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta yi alkawarin soke dokar batanci da suka ce ana amfani da ita don rufe bakin masu sukar shugaba Hakande hecilima Wannan kiran da yana zuwa ne bayan da 'yan sandan Zambia suka cafke wani shugaba a jam'iyyar adawa a wannan wata a karkashin dokar zamanin mulkin mallaka yayin da ya ci zarafin shugaban ƙasar. Ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun ce a cikin shekara da ta gabata, 'yan sanda sun kama wasu mutane goma sha biyu da laifin bata wa shugaban ƙasar suna, wanda za a iya yanke wa mutum hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari. A jiya talata wata kotun Zambiya ta tuhumi shugaban jam'iyyar adawa ta Patriot for Economic Progress Shin Tembo da kalaman nuna kiyayya wanda ke dauke da hukuncin tarar dala Amurka dubu shida da daurin shekaru biyu a gidan yari idan aka same shi da aikata laifin. zargin aikata laifin da ya biyo bayan kama tembo ne a ranar 1 ga watan satumba bayan da ya kafe kalaman suka ta yanar gizo akan karin farashin man fetur na shugaba hakan da lima na wata-wata inda ya kwatanta munin lamarin da jinin haila yayin da aka rage yawan tuhumar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a zambia sun lura cewa kama shi shine na baya-bayan nan da aka yi a ƙarƙashin wata doka mai tsauri ta mulkin mallaka da ke haramta sukar shugaban ƙasa. An jima kaɗan za mu sake dawowa da ƙarashen labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Harkokin tattalin arziki da zamantakewa na ci gaba da gurguncewa a sassan ƙananan hukumomin da ke yankin kudancin jihar Jigawa arewa maso yammacin Najeriya. Sanadiyar karyewar gadojin da ke kan titunan yankin biyo bayan ambaliyar ruwa da aka fuskanta. Mahmud Ibrahim Kuri na ɗauke da ƙarin bayani daga Kano. mamakon ruwan sama da ake samu akai-akai a daminar bana ya zo da kalubale ga manoma da magidanta da ke rayuwa a birni da karkara musamman a yankin arewacin najeriya jihar jigawa na ɗaya daga cikin jihohin na arewa da ke fuskantar wannan kalubale a yanzu inda yanzu haka ambaliyar ke ci gaba da lalata amfanin gona da rusa gidaje a garuruwa da ƙauyuka baya ga lalata titina da karya gadoji fiye da mako guda aka kwashe ana cikin yanayin ba shiga ba fita a yankin karamar hukumar birnin kudu biyo bayan karewar gadoji da ke kan hanyoyin da galibin matafiya daga jihohin bauchi da gombe da adamawa da taraba da wani bangare na jihar borno ke shigowa cikin kano da jigawa alhakika wannan karewar gada da aka samu ta wannan kafin gana gaskiya ba karamin istila'i ne mu kanmu yan kasuwa mun shiga cikin haula inda mu taba shiga irin irinsa ba domin a kashi goma ɗaya ma ba ma ɗauka a gyara mana wannan hanyar bauchi jos adamawa mubi barno duk mu ne dole wannan hanyar ce za su bi gaba ɗaya komai ya riga ya cak gaskiya birnin kudu ta tsinci kanta a cikin wani hali wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin hauhawar farashi ya faru sakamakon karyewar wannan gadar sannan duk hanyoyin nan wanda za ka shigo daga dutse ka zo birnin kudu a toshe take karye take sannan akwai hanya wadda take da kyawa zuwa birnin kudu zuwa bauchi zuwa state din da ta hada ta hada state wajen state uku wannan hanya amma har yanzu babu wani abu da aka zo aka yi to ni da ina kira ga gwamnatin tarayya do Allah ta dubi wannan al'amari ta taimaki birnin kudu a yi wa wannan abu da gaggawa. Wannan lamari dai ya kara jefa marasa lafiya da 'yan uwansu waɗanda ke samun kulawa a babban asibitin birnin kudu da kuma cibiyar lafiya ta tarayya in ji Malam Ismail Mustapha. Babu hanyar da za su shigo su kawo marasa lafiya. Yadda tanka ta mai za ta shigo gari ta ba da ainihin fetur a saya ita ma babu hanya kuma yawanci mutane ma'aikata sai dai su hau kwale-kwale su je su dutse sannan babu provision na ainihin life jacket su wa'annan mutane masu aiki da kwale-kwale babu wani sensitization da aka yi musu kan cewa su dingi daukan mutane. Yanzu haka dai kimanin mutane ɗari ne aka ba da rahoton sirarsa rayukansu galibi sanadiyar haɗuran kwale-kwale a sassan jigawa sai dai mataimakin gwamnan jihar malam umar namadi ya ce gwamnati na daukar matakai dukan gadojin da suke na gwamnatin jiha ne umarnin da mai girma gwamna ya shi ne lalle lalle a samu hanyar da za a yi a ga an gyara waɗannan abubuwan mutane sun samu sauki misali yanzu kamar gadar mu guda ɗaya da ta fara samun matsala wanda ke ta wajen baranda bisa umarnin mai girma gona mun tura injiniyoyi sannan bayan ma idan ya zama dole sai an sake wannan gadar abin da muka yi kokari dole za a samu wata hanya ta daban wanda za a yi a kokari a hada mutanen don wani wurin an aka gyara shi to mutanen birnin kudu da aka rufe su da sauran mutanen guran duka za su samu hanya batun samar da injinan kwale-kwale na zamani da saka ido sosai akan yadda harkokin sufuri ke gudana a wuraren da gadojin suka kare na daga cikin al'amuran da hukumomin na jigawa ya kamata su baiwa kulawar gaggawa la'akari da yadda rayuwar bil'adama take salwanta a gabar gadojin Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria. Ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. ma'aikatar shari'ar amurka ta buƙaci wata alƙaliyar tarayya a ranar alhamis da ta dakatar da wasu sassa na umarninta na baya-bayan nan da ta ba da izinin naɗa wani mai bincike na musamman akan batun kayayyakin da aka kwace daga gidan tsohon shugaba donald trump a florida da kuma haramtawa masu gabatar da kara duban bayanan sirrin yayin da ake gudanar da bincike mai zaman kansa ma'aikatar shari'a tana mai cewa binciken da fbi ke ci gaba da yi akan yadda trump ke tafiyar da bayanan sirrin yana fuskantar cikas saboda hukuncin lauyoyin ma'aikatar shari'a sun sanar da alkaliyar gundumar ta amurka a lincoln a wata rubutacciyar takarda cewa suna shirin ɗaukaka ƙara akan hukuncin nata matukar bata amince da wani bangare na buƙatar ma'aikatar shari'a zuwa ranar alhamis mai zuwa idan ba tare da tsayawa da wannan buƙatar ba gwamnati da jama'a za su fuskanci illar da ba za ta iya daidaituwa ba a cikin jawabin da suka rubuta idan aka amince da wani bangare na bukatar ma'aikatar shari'ar mai bincike na musamman ko wani mutum daga waje ba zai iya duban bayanan sirrin da fbi ta kwace ba ciki har da abubuwa na sirri na trump kansa da kuma bayanan da ke kare alfarmar lauya da abokin ciniki a cewar rubutun jami'an ma'aikatar shari'ar a ƙarshe sojojin india da na china sun janye daga ɗaya daga cikin yankunan kan iyakan da ake takaddama a tsaunukan himalayan inda suka kwashe sama da shekaru biyu ana takun saƙa a cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron india ta fitar da yammacin jiya alhamis sojojin sun fara barin yanke na gogra hot springs a cikin tsanaki da kuma tsari wanda ke samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunan kan iyakan sanarwar na zama mataki ne na ci gaba wurin warware takaddamar soji da ta faru bayan wata gama da aka yi a watan yunin shekarar 2020 a ladak da ke yammacin himalaya inda aka kashe sojojin indiya ashirin da na cana guda hudu tuni dai kasashen guda biyu kowanensu ya jibge dakaru kusan dubu hamsin tare da karin jiragen yaki da bindigogin atilari da tankokin yaki a kan iyakokin himalaya da ake kira wurare masu tattare da matsaloli a kan iyakar mai tsawon kilomita dubu uku da ɗari takwas da ba ta da alama a wurare da dama an ajiye sojojin a kusa da juna kwamandojin sojojin india da na china shekara guda da ta gabata suka sanar da cewa a karshe za su janye sojojinsu daga wannan yankin. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To sarakunan gargajiya a jamhuriyar Nijar sun kulla kawance da wata kungiyar wanzar da zaman lafiya da ake kira Pagod domin gudanar da ayyukan haɗa kan al'ummomin da ke da bambancin addini ko ayyuka ko ƙabila. daga birnin kwanni ga rahoton da haruna mamman bako ya aiko mana aron da ya wakana a garin Tawa ya hada sarakunan gargajiya mahakumta na bariki da shugabannin kungiyar fagod Alhaji Kadiri Muhammad shine magatakardan kungiyar sarakunan gargajiya ta jamhuriyar Nijar. ta la'akari da irin matsalolin tsaron da kasar ta yi tunkara a can baya ya sa mu gane cewa babu wani ci gaba da zaran babu zaman lahiya to akan haka ne haduwar waɗanda ke sulhunta al'umma a kowace matsala irin wannan lokacin kasancewa ne abu mai muhimmancin gaske. zaben jihar ta wani nasaba da irin yadda jihar ke fama da matsalolin tsaro a waɗansu ta da ma iyakokinta da najeriya inda ake fuskantar ire-iren waɗannan matsalar da ta kai ma har wani ɓangaren al'ummar cewa da matasa suka ɗauki makamai suna garkuwa da 'yan uwansu shi ma wakilin ƙungiyar tafagod malam salu jeka ya yi jawabi kamar haka a wurin soma wannan taron. idan muka dibi irin matsayinku a cikin al'umma da yanda kuke ƙoƙarin kare al'adunmu da ma neman samun zaman lafiya mai ɗaurewa a cikin al'umma ba ne da wata shakka ga cewa zamanmu zai haifar da ido hasali ma ba ne da tambabar cewa ƙawancenmu zai yi nasarar ƙara dawamar da zaman lafiya tsakanin al'ummomin wannan ƙasar da ke zamne a wurare guda. Malaman Hausawa na cewa mai zurfin ido tun daga nesa yake so mu kuka. Kasar ta jamhuriyar Nijar na ɗaukar irin waɗannan matakai ne domin rigakafin dukkan wata matsala da ke iya haifar da tashe-tashen hankula nan gaba. Malam Haruna Asakale shine mataimakin gwamnan jihar Tawa a wurin taron. Wannan ƙawancen da ma taron ana iya cewa faduwa ce ta zo daidai da zama sana da cewa hukumomin wannan ƙasar ba su wasa da matsalolin tsaro musamman ba zo Muhammad shugaban wannan ƙasar haka ma da sarakunan gargajiya da nake yi wa jinjina ta musamman saboda ƙoƙarin su na warware matsalolin da ke iya kawo cikas ga zaman lafiya kuma da sunan mahukunta na ƙasa muna musu godiya ta musamman.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 To idan muka sake komawa Najeriya, gwamnatin kasar ta ce ta dukufa wajen nazarin sabbin matakan da za ta ɗauka domin samun nasarar miƙa tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyari da aka dakatar zuwa hukumar tsaro ta FBI a Amurka. Gwamnatin ta bayyana hakan ne bayan da aka wato bayan babbar kotu tarayya Abuja ta yi watsi da karar da ministan shari'a Abubakar Malami ya shigar yana neman izinin kotun. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk Musa ya mana. ministan shari'a abubakar malami tun farko shine ya gabatar da bukatar najeriya na ta tura abba kyari zuwa ƙasar amurka domin amsa tambayoyi bisa ga umarni ko bukatar da ta samu nasara a can ƙasar a watan afrilu na shekarar da ta gabata cewar ana neman abba kyari domin amsa tambayoyi da bada bayanai akan wata mu'amala da ya yi da shahararren dan da horon nan hush poppy wanda ya yi suna wurin damfara da yaudarar 'yan kasashen ketare a fannoni daban-daban na duniya na baya-bayan nan ma dala amurka miliyan ɗari ɗaya ne da miliyan dubu ɗari aka neman hush poppy da su abba kyari su ba da bahasi yadda suka haɗa baki aka tafka wannan damfara to sai dai mai shari'a iyan eko ya ce lallai ba za a ba da wannan amincewar ba domin bisa ga ka'idodin dokoki na najeriya idan ɗan ƙasa na fuskantar wata shari'a a gaban wata kotu to ba za a cire shi a miƙa shi zuwa wata ƙasa ba kuma yana ganin cewa ya kamata ministan shari'a ya san da haka to ka haka ne ta tuntubi ministan shari'a a abubakar malami domin in ji tsokacin da zai yi dangane da wannan halin da aka shiga tsakanin mahukuntan najeriya da shari'o'in kasar da kuma gwamnatin amurka ko kuma fbi mai neman abu kyari ruwa a jallo kamar yadda ka sani mu'amalar da ta danganci a ɗauki wani ɗan ƙasar najeriya zuwa wata ƙasa ko a ɗauki ɗan ƙasar najeriya daga wata kasa zuwa najeriya mu'amala ce wadda ke da nasaba da tsari na doka da shari'a wato ina son in sanar da kai cewa babu wani mutum ko mahaliki da najeriya ta taba karbowa daga wata kasa ko ta bayar aka je da shi wata kasa ba tare da an waiwayi kotu ba idan kuma aka je kotu da tsari na dokar najeriya shi wanda ake da'awar za a kai waje yana da haƙƙi na cewa ko amincewa da aka yi wanda kuma za a shigo da shi a najeriya ta nemi a zo da shi daga kasashen waje shi ma ba a shigowa da shi najeriya sai an nemi izini daga kotun kasar da yake zama shi ma kuma idan an gurwana da shi a gaban kotu yana da haƙƙi na gabatar da nashi hujjoji na amincewa ko ƙin amincewa saboda haka ba bakon abu ba ne na waiwayar kotu akan neman izini na kai mutum wata ƙasa ko ko saɓanin haka al'amari ne wanda an saba shi wannan dai ya zama abin ce ku ce saboda kasancewa wannan mu'amala ce wadda ta danganci mutum wanda ya yi ƙaurin suna ta huskar abin da ya danganci social media saboda haka ba bakon abu ba ne mun gabatar da kotu kamar da doka ta sharɗanta muna neman kotu ta bada izini ya gabatar da nashi hujjoji kotu ta yanke hukuncin cewa tun da kes ake bin bahasi tana da shari'a da ake bin bahasi a bata amince da ake bahasi ciki shari'a da ake yi a cikin gida saboda ka shari'a mu'amala ce ta bin asirin roka da kuma kalubale da kankanin ke zargin za a kai shi da kuma ainihin ta gwamnati za mu jibe shi ta wannan huska kamar da an ka saba wannan ba bakon abuwa ne saba da shi kuma za mu jibe shi ta wannan in muka kyau ki da karshe cewa mu amince da wannan hukunci ba sai mu ɗauka akan tsari na da in mu amince kuma cewa ya saurari A shi da yake ta a Najeriya kuma sai a saurare A ala da halin abu mafi ala dalili da ya uh, uh, kotu ta kawo na ya amincewa da a tusa kiyasa zuwa amerika saboda yana fuskantar wani hukunci da ke da nasaba da aikata laifi a najeriya ba mu'amala ba ce ta cewa wai ana da wata shawa ta daban umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya ta yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 11 na safe ne da minti 20 ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka ma'aikatar harkokin wajen amurka ta mai da martani kan wata sanarwa da isra'ila ta fitar dangane da kisan 'yan jaridan nan ba amurkiya 'yan asalin palestino shirin abu akle a watan mayu inda ma'aikatar ta ce amurka za ta tursasa isra'ila da ta sake duba matakan da dakarunta ke bi idan suna bakin aiki a yammacin gabar kogin jordan domin ganin an rage jefa 'yan jarida da fararen hula cikin haɗari. yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla a watan mayan da ya gabata ne 'yan jarida shirin abu akle wacce ba amurka ya ce yar asalin Falasɗinu ta rasa ranta a lokacin da take ɗaukar rahoto kan wani samame da dakarun isra'ila suka kai a yankin janin da ke yankin yammacin gabar kogin jordan lamarin da ya janyo kakkausar suka daga sassan duniya a ranar litinin din da ta gabata ma'aikatar tsaron isra'ila ta fitar da wata sanarwa inda ta ce mai yiwa dakaranta ne suka harbe abu akle bisa kuskure a lokacin da suke musayar wuta da wasu falasɗinawa da ke ɗauke da bindigogi sai dai rundunar sojin ta isra'ila ta ce ba ta da niyyar tuhumar ko ɗaya daga cikin sojojin nata yalan abu akle sun yi watsi da wannan matsaya da isra'ilan ta bayyana suna masu cewa shirin na sanye da rigar da harsashi baya iya ratsawa wacce aka rubuta a jarida karara lina abu akle yar uwa ce ga marigayiyar yayin wata hira da murya amurka ta yi da ita ta skype ta yi wannan karin haske And we also know that shirin and her colleagues who were present there, they were all wearing the press vest and they all identified to the Tace mun san cewa ita da abokan aikinta da suke wurin a lokacin samaman um, duk suna sanye da kayan da ke nuna cewa su 'yan jarida ne kuma sun sanar da uh, sojojin a lokacin da suka doshi wurin don ɗaukar rahoto. Ba a jima da yin hakan ba sai suka ji an fara harbin su. An kuma harbi shirin ne tsakanin hular kwananta da rigar kariya da ta saka. wato dab da kasan kanta kenan abin takaici ne a ce har zuwa yau babu wanda aka tuhuma babu kuma wani mataki da aka ɗauka. To manema labarai sun nemi ƙarin bayani daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka kan menene yasa Amurka bata kalubalanci Isra'ila kan kisan 'yan ƙasar ta ba. Ga abin da mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Velen Patel ya ce. Ya ce, ai muna ci gaba da tirsasa Isra'ila a mataki na sama, inda muka nemi da ta yi wa tsarin tagaran bawul kan wannan lamari, don a tabbatar ba a sake ganin aukuwar hakan ba. Sai dai wannan mataki da Amurka ta ɗauka bai yi wa 'yan uwan shirin yadda suke so ba, kamar yadda Lina Abu Akle ta ci gaba da cewa. So for us, there needs to be a U.S. investigation. Ta ce mu a namu ganin kamata ya yi a ce akwai bincike da Amurka za ta yi wanda zai ɗora lakin kisan akan Isra'ila saboda kashe mata 'yar ƙasa da aka yi. Ai wannan aikin su ne, alhaki ne da ya rataya a wuyansu, kuma babu yadda za a yi a kawo sauyi idan babu gaskiya a ciki. To wasu masu fafutukar kare haƙƙin walwalar 'yan jarida sun ƙalubalanci mayakatar kogin wajen Amurkan kan abin da suka kira jan ƙafa da take yi. William McRae shi ne shugaban kungiyar 'yan jarida ta National Press Club a Amurka. We are that there is gap ya ce mun damu kan yadda muke ganin gibi a tsakanin kiraye-kirayen da ma'aikatar kukin wajen amurka take nunawa kan walwalar 'yan jarida da kuma abin da take yi a aikace misali kan wannan lamari suna faɗan abubuwa masu daɗi amma kuma ba sa ɗaukan matakan da ke nuna cewa wannan kisa ba za ta tafi a banza ba babu shakka akwai haɗari ga 'yan jarida idan har ba a yi wani abu akan wannan lamari ba uh, uh, iyalan abu akle ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masu fafutukar ganin 'yan jarida na walwala na kira ga amurka da kotun hukunta manyan laifuka ta icc da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su binciki kisan na shirin abu akle a kuma hukunta duk wanda aka samu da laifi masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin cindy da ta hada asalin rahoton sai daniel brown ya hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa a ci gaba da kasancewa tare da sashen hausa na murya amurka a kodayaushe. yaushe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To a yau za mu fara da sakon Ahmadu Manaja daga Bauchi a unguwar Karofin Madaki. Ya ce muryar Amurka ku isar man da saƙon alhini da jaje ga al'ummar ƙasar Birtaniya bisa wannan babban rashi na dattijuwa sarauniya Queen Elizabeth. Da fatan Allah ya bada haƙurin jura wannan babban rashi na dattijuwa mutuniyar kirki. sai kuma saƙo na gaba daga shehu adamu rajau ya ce idan muka dubi yadda sarauniyar ingila queen elizabeth ta take ma'abociyar son zaman lafiya za mu iya cewa rashinta rashi ne na duniya baki daya a saboda haka muna yi daukacin al'ummar duniya baki daya alhinin wannan rashi wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce salon voa hausa Muna miƙa saƙon taya jimami zuwa ga ilahirin al'ummar ƙasar Birtaniya da ma duniya baki ɗaya a bisa mutuwar sarauniya Elizabeth. Da fatan Allah ya ba da ikon jure wannan babban rashi. Saƙo daga na maira Umar Makera da ya haya danno azari. Shi ma Hassan Dogon Faci ba tsare daga jihar Katsina cewa ya yi salon VOA Hausa. Muna taya al'umma ƙasar Ingila juyayen mutuwar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu wadda ta rasu bayan kwashe shekaru sama da sittin a bisa kujerar sarauta. Da fatan sarakunan gargajiya da na siyasa za su yi koyi da kyawawan halayenta. Daga ƙarshe ina yi wa ƙasar mu Najeriya addu'ar samun zaman lafiya mai ɗorewa. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi salon VOA Hausa. Don Allah ku bani dama in yi kira ga 'yan uwana matasan Najeriya. musamman masu kada kuri'a da cewa ya kamata idan zaben 2023 ya zo mu dubi girman Allah mu zaɓo shugabanni na gari da za su ceto ƙasar nan daga halin da take ciki a yanzu domin idan muka yi hakan to mu ne za mu amfana da wannan amma matukar muka bi son zukatanmu ta hanyar sayar da kuri'unmu to tabbas za mu gane kuskuren mu a gaba da fatan allah ya zaba mana shugabanni na gari masu kishi da tausayin al'umma sako daga baban gida ibb giyawa daga jihar sokoto to ga labaran duniya a takaice to mahmud a takaice a yau juma'a sarki charles na uku na birtaniya yake komawa london daga gidan sarauta na balmora a scotland inda mahaifiyarsa sarauniya elizabeth ta rasu a jiya alhamis Charles mai shekaru 73 kuma sarki mafi tsufa da zai haukar ga mulki yana shirin gabatar da jawabi ta talabijin ga al'umman kasar a yau juma'a ta jimami jawabinsa na farko a matsayin shugaban kasa. An kuma shirya a yau juma'a sarkin zai yi ganawan farko da Prime Minister Liz Truss a fadar Buckingham. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na wuni cewa shi da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a wata ziyarar bazata da suka kai ajiye jiya alhamis a birnin kiye. ta masu haro da aka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin shi baba yakubu makiri da ya tani gabatarwa da kuma daniel brown da ya hada mana shirin sai injin mu mr chan ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu sai kuma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe nan tafi